رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء يمتي 29 ga watan jimadar الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da ashirin ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a zami darasi na dari biyu da goma sha hudu a cikin karatunmu na umdatul ahkam na al al-hafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jamma'ili rahmatullahi alaihi yau za mu tashi a نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة نعم يتي نفركو farko كتاب القصاص. آه القصاص al آه، yana wannan shine bangare daga cikin bangarorin alfiq shine ahkamul jinayat hukuncin hukunce-hukunce akan laifuffuka hukunce-hukunce akan laifuffuka domin <clears throat> shi fikiho ana raba shi zuwa al-ibadat sannan a sannan ahkamul usra ne abin da ya shafi aure da saki da shayarwa da reno sannan al-mu'amalat ne hukuncin cinikayya sannan akwai aljinayat abin da ya shafi laifuffuka sannan akwai al'aqdiya hukuncin alƙalanci sannan asiyar wal magazi shine abin da ya shafi wato yaƙi da sulhu da alaƙa tsakanin ƙasashe alaƙar diplomatiya wannan shine yadda suke rarraba wato fikihu domin duk waɗannan ayyuka ne waɗanda suke amaliya dama shi fikihu ya banta da ayyuka waɗanda ake yi <coughs> wato wato al'ahkam الأحكام الشرعية العملية التفصيلية, التفصيلية من أدلتها الإجمالية شيني فكره دكان سنا أيكيني وانا شيني بانقران الجنايات في فارة القصاص القصاص أن أجيش لك القص شيني القط ينكيوا ينكيوا كما ينا زواج معنا تتبع الأثر bibiyan مكاتي bibiyan gurbi ya kisa annabi musa fartadda ala atharihima qasasa me nake na qusihi Kusihi eh, qusihi ay tabi'i atharahu ki bi gurbansa hmm? kuma ga shi a kisar annabi musa Farta fartadda ala atharihima qasasa sai suka koma akan wato gurbinsu kasasa suna bibiyan tattakinsu to abinda ya sa aka kira asalin ma'anar qisas shine an yuf'ala bil jani ma fa'ala bil majni ne a aikata ma wanda yayi laifi irin abinda yayi ma wanda yayi laifi a kanta, wanda yayi laifi a yi da shi irin abinda wanda yayi masa yayi laifi kan nasa to kaga shine daga nan aka samu wato alqas din na kan cewa kamar yadda ya a yanke masa irin abin da ya yanke ma wanda ya laifi ko kuma a bibiye shi wato a bi shi a yi masa irin abin da ya yi wannan shi ne asalin ma'anar alkisar kuma yana daga cikin hukunce-hukunce da shari'ar musulunci ta zo da shi da yake nuna na farko adalcin Allah Allah adali a duniya da lahira wanda ya yi abu abin da ya yi shi ma a yi masa wannan shine ainihin adalci hmm. to wannan yana nuna sifar Allah ta adalci a duniya da lahira kamar yadda za a yi a duniya a lahira ma haka za a yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ranar tashin alkiyama za a latu'addunnal huquqa ila ashabiha za a bayar da haƙƙi ya zuwa ga ma'abotanta hatta yuqtasa min al-ja' min ash-shatil alƙarna min shatil jarha har a ɗauki a yi kifafi daga akuya wadda take mai kaho a kan shakar akuyar da ta yi marar kaho ita ma marar kaho sai a yi mata kaho ta ciki wannan abinda ta ita ma a yi mata hatta dabbobi to wannan kun shi ne ita matuƙa wajen adalcin Allah sannan kuma yana nuna rahamar Allah yana nuna rahamar Allah da a cikin shari'a babu kisafi da an bar mu mun zamanto kara zube mai karfi ya kashe mara karfi kuma ba abin da zai faru kamar yanzu yadda muke gani mm, kamar yanzu yadda muke gani a kasar mu ai dan babu kifafi ne shi yasa ake abin da ake yi shi yasa ran dan adam ya zamanto kamar kiyashi amma da mutum ya san cewa ran dan adam yana da wannan tsada da ba zai haka ba to kaga wannan yana nuna mana rahmar Allah Allah ya ji kanmu ne yana san mu yana kyautata mana shi yasa ya sanya mana kitafi ya sa abin da zai tsare mana rayuwa ke sannan abu na uku ya nuna mana abin da shari'a ta zo da shi na tsare rayuka domin dama shari'a ta zo da tsare abubuwa guda biyar wanda su ne ainihin ummahatul masalih su ne jigon maslaha tsare addini da tsare rai da tsare hankali da tsare zurriya da tsare dukiya to tsare rai kisasi yana daga cikin abin da ya nuna shari'a ta zo don ta tsare rayuka ne ta ce hanyar da ake tsare rayuka sannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin wala kun fil qisasi haya kuna da rayuwa mai kima a cikin yin kisasi rayuwa wadda take babba don wannan haya din wato masdar a kira ce Na kira ce fi isbat tana nuna wato a wato kuna da rayuwa mai girma a cikin yin kisasi kamar wato ba za ku taɓa samun rayuwa wadda take mai kima wato in ba a cikin kisasi ba to shi ne sai mutane su ce to ta yaya za a yi ya zama to an samu rayuwa a ciki to allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar daga cikin abin da ta zo ayar ta zo ta yi shi ne ta yi raddi ga wata karin magana ta jahiliya da suke cewa alƙatlu amsalil ƙatlu kisa shine ya fi komai korewar kisa wato an kashe su kuma su masu tashi su ɗauka su kashe to sai dai su ba su suke ba in aka kashe mutum ɗaya sai su kashe ƙabilarsa su baki ɗaya daga wannan in suka kashe ƙabilar har da wanda bai yi ba su ma sai su ɗauki ɗamara su ma su je su kashe wannan ƙabila saboda haka haka yaƙi zai ɗore a tsakaninsu saboda haka kaga abin da suke da shi ba shi ne ya musu maganin kisa ba bayan da suke ɗauka shi ne zai maganin kisa ba shi ne sai Allah ya ce musu walakun fil kisafi haya a cikin yin kisafi ne kuke da rayuwa wato za ku rayu in kuna kisafi? saboda ne saboda wanda ya san cewa in ya kashe za a kashe shi wannan sai ya sanya shi a ya kame haka zalika wanda duk yake tawwala ma kansa kan cewa ya yi ta'addanci a kan rai idan ya ga an yi ma wanda ya ta'addanci a kan rai an kashe shi zai san cewa shi ma wannan shi ne makomarsa shi ya sa ake so yayin da za a yi a bayyana shi sun za a yi kisasi a bayyana a yi shi a bayyane mutane su gani amma mu kun ga yanzu sun ma za a yi a jihohin da suke da dokar daukan ran wanda ya kisa kisan a cikin a wani ƙuryar taki a cikin kurkuku wanda ba wanda ma zai san an yi a can ake kisa a can ake rataye masu a can ake rataye su amma kisafi ku a fili ake duk da yake yanzu duniya ta tashi tana yaƙar yin haka kuma kasashen musulmi da da suke yi waɗansu daga cikinsu sun daina dama dai da yawa ba ta yi waɗanda suka kaɗan ɗin da suke yi yanzu sun daina saboda ana ce musu hayaniya a duniya kuma shi yasa yanzu barnar barna ta danno kai a cikin waɗannan ƙasashe amma a da lokacin da ake wannan ai ba wanda ba ƙasa ba inda ake samun aminci ake ganin ƙimar rai irin ƙasar da ake wannan ake shari'a a bakin harami na makka kofar malik abdulaziz a lan kofar malik abdulaziz kafin a yi wannan katin ginin makkatawa a nan ake yin a yin kifar a madina kuma wajen ambariya kusa da masjidul gamama masallacin gamama din akwai wani dogon gini na na na telefon na kamfanin telefon a nan wajen amma yao eh, oh, sun rushe shi yanzu an yi hotel amma dai kusa da masallacin gamama a nan ake yin kisasi wanda ya yi haka za ka ga an zo da takobi ba ya rike takobi yana akwai wanda yake rike da shi shi haune din hmm? a babin daga ba da takobi suke tare ba wai tsaro ake shi ni ban kula da wannan ba na san haka za ka ga za a karanta ayoyin in na kisasi ne yau ka katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina an karanta ayar bayan an gama karanta aka faɗi kuma hukuncin da muwafakar da sarki ya kan cewa a zartar da mata takarrara shari'an abinda ya tabbata a shari'a kenan ana gama ayar sai a miƙo masa takobin ba za ka kula ba ma sai kawai kare kan mutum ya haka eh, eh, ga jini ya wuce kwarai sai daga kan mutum kawai ya su to <clears throat> wannan rahamar Allah ce rahamar Allah ce don shi ne abin da zai tsare rayuka dan adam da abinda da shedanan shedan da suke tare da shi ba abinda zai maganin ta'addancin sa illa ya san cewa in yayi shi ma za a yi shi wannan kuma shine adalci wannan shine adalci dan shi adalci shine ai hukunci da adalci kuma a ga kan cewa an yi hukuncin da adalci a to sai ya zo da hadisin farko shine hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu damu muslim jinin mutum musulmi baya halatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yana shaidawa cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne illa bi ihda salat sai da ɗayan abubuwa guda uku a sayyibu zani a wato wanda yake ya taba aure kuma mazinaci wan nafsu bin nafs da rai a kashe idan ya kashe wani ran rai da rai wattariku lidini almufariqu lil jama'a da wanda ya bar addininsa ya rabu da jama'ar musulmi wato ya yi musulmi ma jama'ar musulmi tawaye Wani hadisi hadisin abdullahi bin mas'ud a muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka fitar da shi daga hadisin al'amash an abdullahi bin murra an masruq an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kuma muslim yayi ishara ga cewar hadisin ma ya zo daga hadisin aisha radiyallahu anha domin al'amash ya ce fahaddattu bihi ibrahim sai na gaya mai ibrahim annahai kenan wannan hadisin فقال حدثني الأسود ابن يزيد حدثني الأسود عن عائشة بمثله أي الأسود شين ابن يزيد النخعي يا زن تامو ونن حديث دقى عائشة لو كتنك تشنسا حديث عائشة رضي الله عنها لترويتو ينا ينا تكين ينا تكين مسند na imam ah yana cikin wannan juz'in na hadisin sufyan as-sauri juz'u hadith uh, min hadith sufyan as-sauri ibn sa'id ibn sa'id sauri riwayar muhammad ibn yusuf al-firyabi an sauri cewa aisha radiyallahu anha da ashtar al-ashtar ɗaya daga cikin general inda suka yaki da sayyidina ali yazo wajenta sai ta ce kai ne ka kwadaitar kai ne ka ziga akan a kashe akan a kashe abdullahi bin akan dan yar uwata suna nufin abdullahi bin zubair sai ce ai ya kasance <clears throat> na ya ce ya yi ƙoƙarin ya kashe ni nima kuma ne ƙoƙari na kashe shi sai ce to baka ji abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba sai ta gaya masa wannan hadithin. irin kwatankwacin hadisin abdullahi bin mas'ud a wata riwayar na wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudu baye akan wannan tashi yayi ya kuma rantsi yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la yahillu damu mri'in muslim jinin mutum musulmi baya halatta sannan ya ambaci hadisin to wannan hadisin abin da yake nunawa shine a wato haramcin zubar da jinin musulmi to zubar da jini kinaya ne akan kisan kai akan kashe shi don idan mutum aka zubar da jininsa jininsa ya kare shikenan zai bar duniya to shine ɗaya daga cikin yadda larabawa suke kinaya a suke fassara suke ta'abiri suke ambaton kisan kai kenan da zubar da jini suka ce jinin mutum baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku nan an ambaci wato musulmi da cewa ya shaɗu an la'ilaha illallah kamar tafsiri ne amma ba kaidi ba ne domin duk musulmi ai ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to amma an ambace shi ne domin tafsiri domin daɗa ƙara fito da ainihin abin da ya tsare jinin nasa da kuma cewar abin da yake tsare jinin mutum shine shahada abin da yake tsare jinin mutum shine shahada domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kai hari ga al'umma ga wata alkariya to baya kai hari yana tsayawa har sai an kira sallah har sai lokacin alfijir ya fito idan ya ji an yi kiran sallah sai ya kame in kuma ya ji ba a yi kiran sallah ba to sai ya kai musu yaƙi domin in ya ji an yi kiran sallah wannan ishara ne ga cewa akwai musulmi hmm. to haka zalika hadisin usama bin zai da da wani mutum da wani mutum da ya zamanto yana ta kisa a lokacin yaƙi yana ta kashe mutane har sai da usamata bin zaid ya same shi ya ɗaga takobi zai sare masa wuya sai kalmar shahada ya ce la ilaha illallah sai usama ya kashe shi shi ne ya zo aka gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙasaltahu ba da an ƙala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya ce ya rasulallah inna ma qalaha makhafatal ƙasar ya faɗe ta ne saboda jin tsoron a kashe shi ya rinka maimaitawa a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yace sai da usama yace na so a ce ma daren nan ne na na musulunta ya ƙara da cewa a shaqafta an ƙalbi ka tsaga zuciyarsa ne domin ka gani a ƙalaha makhafatal ƙasar ya faɗi haka ne saboda jin tsoron kisa to wanda ya nuna cewar abin da yake tabbatar da tsarewar jini ga mutum shine wannan shaidar to shine hikimar ambatanta ana babu wani mutum musulmi da yake shaidawa la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, kuma wannan ya nuna da wannan shaidar ne shahadar ne ake shiga musulunci sai dai idan mutum ya ce aslamtu na musulunta za a karba daga gare shi idan bai san cewa kalmar shahada ake ba za a karba daga gare shi kamar yadda ya faru lokacin al-khalid ibn walid da ya kai yaƙi waɗansu mutane ba su san su ce ba su san su kalmar shahada ba ba su san ma kuma su ce aslamna aslamna ba sai suka rinka cewa sabana sabana mun yi tawaye mun yi tawaye mun shiga addini yan tawaye <laughs> don asabi shine masu bin sabon addini suka ce mu ma mun shiga sabon addini Khalid ibn al-Walid eh, eh, eh, bai karba daga gare su ba ya karkashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce ma Allah ya Allah inni bara'atu minka mimma sana inni inni bara'tu ilayka mimma sana'a Khalid na barranta zuwa gare ka daga abin da Khalid ya aikata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyar su daga baitul mal to wannan fa'idar ambatan shaidar Allah ilaha illallah shaidar Allah ilaha illallah to sai aka bayyana cewar hasr akan wannan ya nuna cewar ba abin da yake halatta a zubar da jinin musulmi a kashe shi sai da ɗayan waɗannan abubuwa guda uku domin shi ne abin da alhafar ɗin ya tabbatar da wani yaɗe daga cikin mafi girman wato girman almafahim abin da ake fahimta alhasar an taƙaita kisa halaccin zubar da jini akan waɗannan abubuwa kuma amfani da kalmar ambaton kalmar la hill wannan yana nuna kan cewar wato asali jikin dan adam ran dan adam wato mai alfarma ne haramtacce ne to yana abin da yake halatta shi kadai shine waɗannan abubuwan guda uku na farko aka ce asayyib asayyib abinda ake nufi da asayyib shine al-muhsan al-muhsan wanda wato ya samu al-ihsan wanda Allah ta'ala ya ce muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi afdan muhsinin ai kuna masu ihsani masu katange kawukan al-ihsan katange kai kamar yadda aka sifanta Aisha hasanun razanun la tuzan la la tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa min luhumil min luhumil ghawasil hasanul ghazan hasan wato mai kama kanta to al-muhsan shine wanda ya tsare kansa to abinda ake fassara shi da shi a cikin shari'a shine wanda ya ya tsara kansa daga zina wane ne ake ɗauka wanda ya tsara kansa daga zina shine wanda ya taba aure ya taba aure sahihin aure ba aure wanda yake ba sahihi ba kuma wadda ya aura din ta zamanto ya ba baiwa ba ba kuma yi ba aure ya yi sannan kuma ya zamanto ya tare da matar bayan ya tare da ita kuma ya sadu da ita a cikin tarewar saduwa kuma ta inganci ba kamar ya sadu da ita lokacin tana al'ada ba sai ya cika waɗannan sharaɗai na farko ya zamanto ya auri ɗaya ba baiwa ba ya auri ɗaya ba ku yanga ba ba kuma aure ba ta sarri ba ba saɗaka ba sannan kuma ya tare da ita ba kawai ya yi aure a bai tare ba ko da kuwa ya sadu da ita amma bai tare ba hmm? an fahimta sai an tabbatar ya tare da ita amma idan kawai ya je sun tafi unguwa ne ya je abin da ya yi wannan ba zai ba shi ispan ba hmm? sai in ya tare an san cewa wannan ya tare a ya zamanto magidanci an kai masa matarsa gida wadda aka kai masa ita ya sadu da ita saduwar kuma saduwa wadda shari'a ta yadda da ita na'am eh ya yi tafiya da ita ya ji ya kwana da ita ai karewa ce na'am to wannan shine idan ya yi zina to jininsa ya halatta jininsa ya halatta domin za a jefe shi kamar yadda ya zo a kwatankwacin irin wannan hadisin daga hadisin sayyidina Usman fa innahu yurjam to wannan za a jefe shi za a jefe shi da duwatsu har ya mutu sawa'un namiji ne ko mace kamar yadda namiji yake zamantawa a sayyib haka mace ita ma tana zama a take zama yake zamantawa muhsan haka nan ma mace tana zamantawa muhsana muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan <coughs> uh, to wannan kenan duk da ihsan yana zuwa da waɗansu ma'anonin daban yakan zo da ma'anar zamantowa wato ɗaya ba ku yanga ba amma dai wanda ake nufi anan da asayib shine al wanda yake da ma'anar ya tsaru daga wato aikata alfasha ko ba abin da yake tsare shi daga aikata alfasha shine aure sahihi da tarewa da saduwa a cikin auren wanda kuwa bai yi aure ba a ya tari ya sadu da matarsa to wannan shi ne wanda ake shi wannan ba za a yi mata ba za a zubar da jininsa ba shine ake yi ma bulala gari ne albikir albikir wanda yake bai taba aure ba na'am to me za ka ce ya taba aure ko ba musan ba don matarsa ta mutu ko don ya sake ta shi kenan ya warware masa ihsanin eh ko don kaji don hausa suna cewa wannan shi ake tira ta zuru <laughs> eh wanda bai taba aure ba shine ta zuru eh, eh almuhim dai wannan wannan duk wanda ya samu sifar ihsan ba abin da zai warware masa ita ya riga ya taba aure ya taba aure shikenan ya fita daga cikin sahun samari ya shiga cikin sahun manya sau da haka duk wanda yake shiga cikin sahun manya idan ya yi zina aka kama shi da shaidu guda hudu wannan shi ne hukuncinsa haka ma mace na'am sai kuma nafsu bin shi ne rai da wani rai din to daga cikin hukunce-hukuncen wannan hadisin ya nuna a cewar musulmi baya zamantowa musulmi sai da lafazi da waɗannan shahadatain sai ya yi talaffuz bi shahadatain kamar yadda muka faɗa domin ba a sanin musuluncin musulmi sai cewa sai idan ya yi wannan amma sai dai idan ya zamanto ba shi da ikon faɗa saboda ko yana da cuta a harshensa ko ba zai iya faɗa ba kamar lokacin da yake ƙoƙarin mutuwa yana ƙoƙarin mutuwa ba zai iya faɗa ba amma ga manufarsa to a nan wajen al'iƙirar ɗin da yake da shi da kan cewar yana yana cikin musulunci ya karɓa wannan zai wadatar da shi na biyu wannan hadisin ya nuna cewa an tsare jinin musulmi jinin musulmi baya halartar a zubar da shi sai dai domin kariya in banda waɗannan waɗannan dai su ne abinda yake halarta shari'a ta yi don ta wanda shari'a take yi wanda shari'a take yi take zubar da ran mutum take zubar da jinin mutum waɗannan guda uku amma wannan bai haramta kuma waɗansu halaye da ya halatta a zubar da jini ba kama halin yaƙi in aka shiga yaƙi ko wajen yaƙi waɗanda Allah ya ce a yaƙe su kafirai in aka yaƙe su ta wajen jihadi haka zalika 'yan fashi da makami waɗanda suka ɗauki makami suke yaƙin al'umma su ma aka yaƙe su wannan ya halatta jininsu halattacce ne haka zalika mutum shi akan kansa kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan ya rasulallah idan mutum ya zo yana so ya ɓace dukiyata ya ce kada ka bashi ya ce fa'in ƙatala ne in ya yaƙe ni ba a kan ya kwace ya ce faƙatilhu kai ma ka yake shi ya ce fa'in ƙataltuhu in na kashe shi fa ya ce huwa finnar yana wuta ya wa in ƙatalani in kuma ya kashe ni fa ya ce an tafi janna kana aljanna kaga wanda ya nuna cewar mutumin da ya zo ya zai kwace dukiyarka ko zai taɓa ranka shine wanda ake ce ma asfa'il wato jininsa halattacce ne a gare ka jinin jininsa halattacce ne in ka kashe shi ka kashe banza to amma waɗannan guda uku da aka ambata su ne waɗanda yake shari'a ta zubar da jininsu wato alkali bai hukunci kan a kashe su to daga ciki na biyun shine yake da alaka da wannan babu shine yake tabbatar da wajabcin kisaf annabs bin nafs rai da rai duk wani wanda ya kashe rai sawa'un ran nan da ka kashe namiji ne ko mace babba ne ko yaro kai ko yau aka haifi yaro inda ya yi kuka aka haife shi da rai idan ka kashe shi da gangan kai ma haka za a kashe ka wajen bawa shi ne shi ba a kashe mutum da bawa ba a kashe shi da bawa saboda shi bawa an masa mu'amalar ba ana masa mu'amala ba mu'amalar rai ake masa ba mu'amalar dukiya ake masa saboda haka idan mutum ya kashe wani rai in ya kashe bawa sai dai a nemi ya bada kimar wannan bawa don kamar dukiya ya kashe kamar dukiya ya salwantar haka zalika mace ko mace ko namiji idan aka kashe a idan mutum ya idan namiji ya kashe mace duk da yake daban suke a jiya amma in kisan ganganci ne to haka shi ma za a kashe shi da ita sai kawai istisna'i da aka yi da cewa babu kifasi tsakanin musulmi da kafirin amana saboda kamar yadda ya zo a abinda annar sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masai jina ali radiyallahu anhu wanda yake cikin kuban takobinsa daga ciki wa allah yi muslimun bi kafir kada a kashe musulmi saboda ya kashe kafir wala zo ahadin fi ahadiki haka zalika wanda yake cikin alkawari kada a kashe shi a wato a tona kada a warware sa a kashe shi ba da haƙi ba amma in banda haka wannan wannan annafsu bin nafs tana nan a cikin al'umum dinta akan musulmi wanda ya kashe ɗansa ban ji ba sai uba da ɗa uba da ɗa akwai istitna'i uba ba a kashe shi ba a masa kisasi idan ya kashe ɗansa sai dai in yi masa kisan zila shi ne kamar ya kwantar da shi ya yanka shi irin yankan rabu to domin wannan kuma abin da ya yi ta'addanci ya yi wannan ta'addanci ya yi ma al'umma ga baki ɗaya laifi saboda haka sai a kashe shi hmm. amma in ba haka ba ba za a kashe uba don ya kashe ɗansa ba domin suna cewa wanda ya zama to ne sanadiyar a haihuwar mutum ba zai zamanto kuma shi ne sanadiyar shi ne dalilin a rashinsa ba don zai zamanto saboda shi an kashe shi shi da ya zamanto shine sanadiyar samuwarsa na na dan ya kashe uba za a kashe shi eh, in da ya kashe uba za a kashe shi sai wanda ya rida al-murtad al-murtad in namiji ne ana kashe shi bil ijma wanda ya rida ya bar addini wanda ya rida a cikin al'ummar musulmi ya bar addini shari'a ta ce a kashe shi mm. namiji ne ko mace ijma'an in namiji ne idan mace ne abu hanifa ya saba al'imam abu hanifa ya saba cewa mace in ta rida ba za a kashe ta ba saboda kaidi na biyu da aka kawo al-mufariqu lil jama'a mai rabuwa da jama'a ita mai rabuwa da jama'a wannan ana ishara ne ga wanda yake tawaye tawaye kuma ba a suranta shi ga mace sai ga namiji domin shi ne in yi tawaye ware kanka zai iya zuwa ya haɗu da waɗansu irinsu irinsu su kawo hari ga al'ummar musulmi su yaƙe ka saboda haka su shi ya ɗauki a wato abin da yake wajabta a kashe shi ba kawai barin addinin ba a'a barin al'umma yi ma al'umma tawaye kamar dai yanzu inda ake yi cin ake cewa cin amanar ƙasa cin amanar ƙasa shine yake sanyawa a wajen imam abu hanifa yasa aka ce a kashe wanda yake ya bar addininsa ya rabu da jama'a saboda haka mace shi a wajensa ba ta da wannan sifar ba za a kashe ta ba wasu amma jumhur sun saba masa mafiya yawan malamai suna kan cewa da mace da namiji duk hukuncin su ɗaya ne ko musamman yanzu din kamar yadda namiji zai iya warewa ya zamanto ya zamanto jagoran jagoran yakar al'umma mace ma za ta iya eh, ana ma yi ma suna samun kwarai da gaske nawa ne za ka gansu 'yan gorilla ka gansu mata ga sunan a colombia eh, 'yan fak ka gansu su mata duk da yake kun ga dai hadisin ya ce la ya hillu damu mri'in ko namiji aka ce hmm? to mace za a sadar da ita da namiji saboda nafiyul farid babu bambanci a tsakaninsu a wajen wannan hukuncin to a bisa wannan akwai wata ƙabiya da al'imam ibn al al'id ya ya tsaruki da ita wajen sharhin wannan hadisin shine hukuncin kashe wanda ya bar sallah bai yi inkarinta ba amma yake baya yi baya sallah musan akan wannan matsalar ana da ra'ayi ibn mashhuran dai ra'ayi guda uku ra'ayin imam ahmad da isaac ibn rahuya cewa wanda ya bar sallah kafiri ne murtaddi saboda ka za a kashe shi za a kashe shi riddatan saboda ka aka kashe shi ba ma za a binne shi a makabartar musulmi ba ba za a yi masa sallah ba mazhabar jumhur mazhabar malik da shafi'i da su allai da sauran fuka da mafiya yawan fukaha shine cewar za a nemi ya tuba har zuwa fitar lokacin sallah idan lokacin sallah ya fita bai tuba ba bai zo ya sallah ba za a kashe shi haddan za a kashe shi bisa haddi bi ma'ana za a kashe shi musulmi matansa za su ci matansa da 'ya'yansa za su ci gadansa wasiyar da ya yi za a zartar da ita kuma za a binne shi a makabartar musulmi za ma a yi masa wanka a yi masa sallah saboda haka su sun ɗauka ba kafiri bane amma za a kashe shi haddan imam abu hanifa ya ce ba za a kashe shi ba bal za a daure shi a matsa masa haske ya tuba ya yi sallah amma ba za a kashe shi ba akwai ƙauli na imam az-zuhri wanda yake cewa idan wato ya yi ya ce baya sallar ya ƙiye sallar saboda yana ganin cewar shi wani addini daban zai ɗauka ba musulunci ba ta wannan za a kashe shi a matsayin kafin idan kuma kawai saboda fasikanci ne da rashin bin Allah ya yi wannan to sai a yi masa ukuba da gwargwadon istihadin alkali abinda ya ga kan cewa zai maganin wannan abin da ya yi ya kuma hana waɗansu su ma koyi da shi wannan shi ne wannan ƙauli ne na hudu to ibnu daqiq al ya kawo waɗansu baitoci na wani daga cikin malamansa a afwan ba malaminsa ba kai a malamin mahaifinsa malamin mahaifinsa alihi ibn al-mufaddal al-maqdisi ya kawo abiyati da yayi ya faɗi sabanin malamai ya tafi akan cewar tunda abubuwa guda uku din nan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to babu hujja akan cewa wanda yake yin sallah a kashe shi sai dai alkali zai ijtihadi na wato horo da ya ga ya dace ya mata amma kuma bayan kisan kai saboda wannan ya ɗauke shi an taƙaita akan abubuwa guda uku din amma hadisin da <clears throat> hadisin da ya ambaci cewa mai barin sallah kafiri ne bainal abdi wa bainal shirki wal kufur tarku sala tsakanin bawa da shirka da kafirci barin sallah sai suka fassara shi akan cewa wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ila ghairi abihi faqad kafa wanda bi ya danganta kansa ya zuwa ga wani mahaifinsa ya kafurta saboda haka suka dauke shi babin zajir ne wanda ake cema al kufur duna kufur. kafirci wanda yake ba kafirci mai fitar da mutum daga milla ba bal kafirci mai ma'ana butulci daga mafi girman dalilin da yake nuna cewar wanda ya bar sallah ba za a yi hukunci da kan cewa kafiri ne ba matsawar bai yi musun sallar ba bai kuma danganta kansa da cewa ya kirkiri wani addini daban ba irin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine hadisin ubadatu bin sami wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin fil yawmi wal layla katabahunna Allahu ala al ibad faman hafaza alaiha faman hafizaha wa hafaza alaiha kana lahu min Allahi ahd ومن لم يحافظ عليها ومن لم يحافظ عليها كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له cewar salloli guda biyar su Allah ya farlanta akan bayi a dare da rana wanda ya kiyaye su to yana da alkawari daga Allah wanda kuma bai kiyaye su ba to ba shi da alfalaisa lahu inda Allah ahad in azabahu wa in sha'a ghafara la ba shi da alkawari a wajen Allah an Allah ya so ya gafarta masa an Allah ya so ya masa azaba to kaga wannan bai danganta shi zuwa ga kan cewar kafiri bane bal ya faɗi kan cewa dai ba shi da alkawari na cewar zai tsira daga azaba a wajen Allah yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya azabtar da shi in Allah ya so ya masa gafara wannan halin waɗanda yake ake hukunci a kansu da kan cewa masu aikata ka kaba'irud dunub kenan masu aikata manyan laifuffuka hmm. to <clears throat> sai dai ga waɗanda ga malamai da suke ganin kan cewar ana iya yin ta'aziri da kisan kai alkali zai iya yin horo da kisan kai to wannan sai a ɗauka a ijtihadin alkali ne in yace a kashe wanda ya kisan kai ai wanda ya bar sallah ba za a to ba za a nan wajen ba za a ce haddi ba sabanin da malikiya da shafiya sun ce za a kashe shi haddan kuma haddi shine wanda yake shari'a ta sa bai halatta alkali yayi yi sabanin sa ba bai halatta ya wani horo koma bayan sa ba kun gane bambancin tsakani alkali zai iya hukunci akan cewa horo yake yi to in horo ne ya halatta ya zamanto koma bayan kisan kai kuma ya halatta ya zamanto har kifan kai amma in haddi ne aka ce kamar yadda malikiya suka faɗa da shafiya in haddi ne bai halatta a bayar da hukunci koma bayan a kashe shi ba to saboda haka wannan matsala ce mahallin ishtihadi tunda dalilin nata ba a bayyane yake ba ibn daqiq al-id ya kawo kuskoki da dama na waɗanda suka ce ba za a yi ba a yi waɗanda suka ce sai an yi kisan kai din ya raddi da su da musamman kamar hadisin umirtu an uqatilan nas yace ai muqatala daban take da qatl hmm, an annab sallallahu alaihi wasallam yace an umarce shi ya yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah sun tsaye da sallah sun ba da zakka to kaga in suka faɗi wannan fa in fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah an suka haka sun tsare jinanan su da dukiyoyin su kuma hisabun su yana wajen Allah to kaga sai wannan hadisin yana magana akan muqatala akan yakar waɗanda suka ƙi yin sallah amma wannan bai nuna kan cewar wanda ya ƙi yin sallah a kashe shi ba domin akwai bambanci tsakanin akai yaki ga wasu da kuma su an kama su a kashe domin ko an kai yaki ga mutane wanda aka kama shi ya zama tori batacce aka zo da shi gaban shari'a ai kaga bai halarta wanda yake aka kama shi man yaki a kashe shi sabran ba hmm. kawai a sare masa wuya ba tare da an yi masa hukunci ba saboda yana cikin almuqatilin in dai ba a fagen daga aka yi aka kama shi ba ba a yin haka hmm. alqatlu sabran ba a yi ga wanda yake zamanto al-asir an kama shi ribataccen yaki sai dai da umarni daga sai dai da hukunci na shugaba <coughs> to a sai hadisi na ƙarshe a sayi shi ke mun ɗauke su guda uku ɗin sai mu je hadisi na biyu uku to na farko dai sun ga dai a sayyibu zani mazinaci wanda yake a katangaggen mutum illar zina illarta ba kaɗan bace a cikin al'umma tana ɓata nasaba tana ɓata al'umma tana cutar da tana cutar da dangi da mutane da hmm? irin ka duba irin abubuwan da suka zo suka faru sanadiyar zinace-zinace dukkan al'umma da suke zinace-zinace kaga irin a tsananin da yake zuwa musu saboda abin da yake kawo fushin Allah ne a cikin al'umma kamar yadda ya zo a hadisin annab sallallahu alaihi wasallam matsawar mutane sun bayyana alfasha sai Allah ya jarabce su da cututtuka wanda da ba sani ba a cikin iyayensu da kakanninsu to sannan kuma dukkan abin da kaga shari'a ta zo da hukunci mai tsanani a kansa to saboda girman ijramin da ke ciki ne da girman barnar da ke ciki domin ita zina tana tana tasiri akan tsare abu na uku a cikin tartibin maslaha shine tsarewar abu na hudu kai tsarewar zurriya tsarewar nasaba tsarewar zurriya da mutunci sau da haka abinda zai keta ta abinda zai tozarta nasaba da mutunci a wannan barna ce da shari'a ta zo ta hana ta shi yasa aka sanya uquba mai tsanani amma kuma duk da an sanya uqubar mai tsanani Allah madaukakin sarki kuma ya sanya hanyar tabbatar da ita hanya ce wadda take mai tsananin wahala shine shaidu guda hudu kuma shaidu guda hudu din nan ya zamanto kan cewar sun ga mutum yana yi a yana yi ainihin sun ga ainihin zinar yake yi ko da lullube suka gan shi ya lullube kansa a kan mace ya ga fuskar namiji da mace amma sun lulluba bai ga abin da yake faruwa a ƙasan mayafin ba in ya je ba da wannan shaida shaida sabata ba ya yi ƙazafi ta eh, yi maka bulala samani kuma don a hana ma yaɗa irin wannan wanda duk ya je ya ba da shaida in nisabin bai cika ba ba wai za a kyale shi bane a ce ba a karbi shaidar ka ba sai an masa sai an masa haddin kazafi sai an masa bulala sama saboda haka kaga abu ne wanda yake matsananci shi yasa samun ka ga yanda za a zartar da hukuncin zina yadda za a zartar da hukuncin zina abu ne wanda yake nadir a cikin al'umma nadir a cikin al'umma to sannan kuma in ba haka ba sai ta hanyar iqrar ta hanyar ikirari dan mutum ya je ya yi ikirari ko kuma kamar yadda ya faru a zamanin sayyidina kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ciki ga wadda take ga wadda take muhsana wadda take ba a kamar da bata aure ba a ganta kuma ta yi ciki wannan karina ce akan tabbatar da zinarta hmm? bisa kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu to saboda haka idan addinin musulunci ya zo da wannan wannan ba abu ne wanda yake muke muke jin kunya a kansa ba domin a tsare mu. waɗanda kwa suke ado da zina to ai mu mun gani adan nasu da zina sun ce suwa ne ne limamansu sun ce sun bayyana suwa ne ne limamansu dabbobi su ne limamansu na je norway garin oslo na ji na taɓa gaya muku wannan wata wani signboard wani signboard ban sani ba ko zan ganshi a cikin nan akwai wanda na taba tura ma signboard din nan su ne kuduwar su suka fi kowa cancanta ya zamanto su ne kuduwarsu wannan masu neman jinsin juna ne maza masu neman maza da mata masu neman mata kun san suna da alamar su wannan layi za ka gani kamar rainbow eh, da kalolin bakan gizo to haka suka yi suka rubuta wannan aka nuna wata giwa da wata giwar ko suna hada su ne sannan aka rubuta cewa dabbobi su ne a wato kuduwar da suka fi wato ko animals ko a the best models of behavior ko menene suka ce kwatankwacin wannan na kiyaye wannan hoton saboda alama ne kasancewar inda za su kai ku kamar yadda allah maɗaukakin sarki bayan bayyana hukunce-hukuncen aure allah ya wallahu yuridu an ba alaikum wa yuridu alladhi tabi'una shahawati an tamilu mailan 'azima Allah yana son ya karbi tuban ku a wa'anda ku suke bin shahawaice shahawaice suna so su karkace karkacewa mai girma suna so ku karkace karkacewa mai girma saboda haka in mu mun yadda cewa haka Allah ya tsarkake al'umman kuma mun yadda da cewar waɗanda yake ba su yadda da wannan ba sun karkace karkata mai nisa to kuma ba ma shirin mu bi wannan tafarkin nasu sannan isas wannan abu ne wanda yake a bayyane hmm? babu abin da zai maganin kisan kai a cikin al'umma irin kisas sannan kuma abu na uku shine wanda suka ɗauki makami suka yi tawaye suka rabu da al'umma suka rabu da al'umma suka yi sansani suka zamanto sun rabu da sun fita daga cikin hukuncin al'umma sun je sun kafa nasu za su kawo yaƙi to tun kafin su kawo yaƙi tun kafin wanda yake mabarnaci ya so mabarnarsa tun kafin nan ake gama shi wato ake ɗaukar mataki a kansa ba sai kana ganin mutane kamar yanzu yadda ake yi kana ganin mutane suna haɗuwa barna za su hmm, a kuma zira musu ido a kyale su har sai sun zo sun addabi mutane ba haka aka yi ba akan boko haram ba haka aka yi ba akan da daga cikin wanda suke kawo annan barna duk da cewar su waɗanda suke tutiyar a ba mu mutane yanci a daina hukuncin kisan kai da suke wannan tutiyar mai suka yi a cikin tarihin ɗan adam mutane nawa aka kashe lokacin world war abin nan first world war mutane nawa aka kashe lokacin second world war mutane nawa suka kashe da suka zo suka mayar da kansu 'yan mulkin mallaka mutane nawa suka kashe na iyayenmu da kakanninmu kafin su zo su mallaki kasashenmu sannan yanzu suke cewa wai su ne suka san kimar rayuwar dan adam ina suke lokacin da ake wannan zubar da jinin ina suke lokacin da su ne fa suka yi shekara biyu suna daukan suna daukan bayi suna kai su America a cikin jirgin ruwa ake zubar da waɗansu idan an ga mutum zazzabi yake ta yi ya kasa ana ganin wannan bashi da karfi in an je ba za a sayar da shi da wani abu ba a jefa shi a cikin ruwa kifaye su cinye shi waɗannan su ne za su zo suna ana magana wai sun san kimar rayuwar ɗan adam wai za a ba da kariya ga rayuwar ɗan adam saboda haka mu daina kar mu manta da abin da suka yi har mu sa kanmu a matsayin kare kanmu wannan shine addinin mu musulunci da ya zo da wannan ai bai yi abin da suka yi ba a cikin tarihi musulunci bai yi abin da suka yi ba a cikin tarihi yanzu ɗin abubuwan da suke kokari suke kokarin su sanya shi a cikin dokokin yakin duniya ai duk kokari suke su ɗauko daga abin da ke cikin musulunci kwanaki sun tara limamai international committee of, red, of the red cross itrc suka kawo wani malami wanda yake ya san shari'a don ya nuna kan cewa abin da suke ta ƙoƙari a kula da shi na dokokin yaƙi ai yana cikin musulunci to kun sai yana cikin musulunci yaya kuma waɗansu daga can za su je kuma suna sukan musulunci kuma nan ku zo kuna cewa ai gashi abinda kuka zo da shi na dokokin tsare ran dan adam da sauransu yana cikin musulunci a nan ne za a yadda da musulunci amma kuma daga baya kuma wanda suke suka gare shi a ba su mimbari su rinka sukan addinin musulunci wato sai dai abinda ke cikinsa a ɗauka domin a sa shi a cikin dokar duniya amma ba a yi shi da sunan musulunci ba sai dai a yi shi da sunan international law amma inda sunan shari'a ne ba za a yi shi ba za a yi amfani da shari'ar don a tabbatar da international law amma ba za a yadda da shari'ar ba to duk wannan ya kamata mu fada wato mu fadaka mu san irin a irin waɗannan yaƙe-yaƙe da suke amma waɗanda suka riga suka karbi wato ash'uru bin nafs inferiority complex suka je musulunci baya buƙatar ya tara kansa daga wani bal mu dai muhimmi mu san abinda shari'ar mu tace ko mu fahimci hikimomin Allah jalla wa ala a cikin abubuwan da ya faɗa wanda ya yarda da wannan hikimar fajiha wa ni'mar wanda bai yarda ba kuma wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu yi binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت yan uwanmu magabata da suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu mahaifiyar ɗan uwanmu a bebe Bebeji Allah gafarta mata Allah ka sa aljanna makomata Allah ka ɗaukaka darajarta Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu da suka yi mana wasiya mai musu addu'a Allah ka ba su lafiya Allah wannan ta'addanci da yake nema ya shigo cikin wannan jiha ta mu Allah ka yi mana maganin ta Allah wayannan yan ta'adda Allah ka yi mana maganin su Allah muna roƙon ka kuma wannan waɗanda suke nema su kawo mana fitina a wannan ƙasa ta mu da ita America da take nema ta kawo mana fitina a wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mana maganin su Allah ka ije sharrin su daga gare mu Allah ka sanya da'ira a kansu Allah ka ba mu kariya da kariyarka Allah ka ba mu izza da izzarka Allah ka ba mu tsari da tsarinka Allah ka dawo da sutura a gare mu yan uwan mu mabukata da suka nemi mu musu addu'a akan bukatun su Allah ka biya musu bukatun su Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu sanya mana albarka a cikin addinin mu sanya mana albarka a cikin dukiyoyin mu sanya mana albarka a cikin iyalan mu sanya mana albarka a cikin zuriyarmu mu sanya mana albarka a cikin garuruwanmu da ƙauyukanmu da gonakinmu da kasuwanninmu da hanyoyinmu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin